ziyarar mai ba da shawara a kan yadda ake ciyar da yara iyaye na son 'ya'yansu su girma cikin ƙoshin lafiya a wasu lokutan fahimta al'ada da kuma yanayin samun iyaye kan iya zama ƙalubale wajen ciyar da 'ya'yansu isasshen abinci mai inganci domin cin nasara a rayuwarsu kyakkyawar kulawa da shiryawa kan yin abubuwa masu amfani za su taimaka wajen inganta yadda 'yarki za ta ci abinci wannan bidiyon zai nuna miki yadda za ki tantance da kuma shiryar da uwa a lokacin ziyarar ba da shawara a kan matakai uku tantance yanayin abinci gano abubuwan da suke buƙatar gyara shawara akan abubuwar da uwa za ta yi domin inganta ciyarwarta hotuna ki tafi da littafin ki na bada shawarwari waɗannan hotunan suna taimakawa wajen tunawa uwa abubuwan da za ta yi ki gaida uwar 'yar cikin karramawa da farin ciki ki zauna a guri guda daidai da ita sannan ki gabatar da kanki sannan ki ba ta dama ta gabatar da kanta da 'yarta ki yi godiya ki sanar da ita cewar kin zo ne domin ki saurare ta kuma ku ga hanyoyin da za a bi domin inganta yanayin cin abincinta a lokacin ziyarar ki tabbatar kin yi amfani da dabarun mu'amala da mutane domin a saki jiki da ke kuma a saurare ki ki nuna lalle daga gaske kike yi wajen taimakawa uwa ta inganta ciyar da 'yarta ta hanyar hada idanu da kuma nunawa ki ba ta dama ta yi magana sannan ki yi amfani da kalmominki ki takaita bayani sannan ki ƙara abubuwa masu ma'ana kada ki yanke hukunci kuma kada ki ɗaga murya wajen bayani za ta yadda da ke idan kin yi mata bayani na gaskiya kuma masu gamsarwa akan canza hanyoyin da take bi wajen ciyar da 'yarta. yanzu kin tantance yanayin ciyar da 'yarta. Da farko ki tattara bayanai masu mahimmanci ta hanyar tambaya buɗaɗɗiya da kuma sauraron mahaifiyar yarinyar. Ki yi amfani da littafinki na ba da shawarwari wajen tuna abin tattaunawar. Idan uwa ta gaya miki cewar watan takwas tana girma cikin ƙoshin lafiya, to Maryam tana shan nono akai-akai. a kowace rana har da ma wasu lokutan cikin dare yanzu tana shan kunu da dukkanin kayan lambu da kayan marmari ba ta shan komi na ruwa sai ruwan nono sannan ki tambaye ta idan za ta iya nuna miki yadda take hada abincin yarta na yau da kullum a lokacin da take nuna miki ke kuma kina kulawa ki ci gaba da yabanta wannan zai bata ƙarfin gwiwa kuma ya bata azama. ki kula sosai domin gano inda uwa take buƙatar taimakonki shin ta yi komai cikin tsafta abincin a tsaftace yake shin hannayenta da na 'yarta a tsaftace suke duk da cewar ta wanke hannun 'yarta to a tuna mata ita ma ta wanke hannunta shin uwa ta yi amfani da ire-iren abinci akwai sitaci dangin gero doya dangin wake sannan da kayan lambu amma babu dangin nama ki kula da yadda ta hada abincin shin kunun yana da kauri shin kaurin ya yi daidai da ciyar wannan 'yar ainihin abincin ya kasance mai kauri sosai da kuma dakakken kayan lambu daidai da yadda 'yar wata takwas za ta iya ci sau nawa yawan abincin da uwa ya kamata ta baiwa 'yarta ta ciyar da maryar rabin kofin sau uku a rana da ɗan makulashe wannan shine daidai da bukatarta a waɗannan watanni a ƙarshe yaya uwar ta ciyar da 'yar mai haƙuri ce kuma tana kula da bukatun 'yarta takan jira maryam ta buɗe bakinta kafin ta bata lomar abinci idan yarta ta ki karba domin nuna alamun koshi uwar ta gane kuma ta janye hannunta daga bakin yarta yanzu lokacin yin sharhi ne na abubuwan da kika fahimta wajen ciyar da yarinyar da kuma auna abubuwan da aka yi daidai da masu buƙatar gyara ki yi tunani akan abubuwan da kika ji kuma kika gani wajen shayarwa tsabta ire-iren abinci yawan da lokutan cin abinci da kuma yadda uwa take ciyar da 'yarta sannan na ƙarshe ki nuna mata abubuwan da ya kamata ta yi ki yi amfani da littafin shawarwari wajen jan hankalin uwa game da ciyar da 'yarta ki tambayi uwa abin da take ganin yana tafiya daidai sannan da abin da yake buƙatar gyara sannan ki sanar da ita abubuwan da suka kamata ta hanyar nuna mata misalai ki fara da haɗa abubuwa masu kyau sannan ki yi mata godiya ta gane cewar haƙurinta da kulawa wajen ciyar da maryam zai taimaka mata wajen taimakon maryam ta ɗore da hanyar cin abinci mai lafiya. Shayar da ita da kuma ciyar da ita isasshen abinci mai laushi shine daidai da abin da take bukata a waɗannan watannin takwas. Abu na gaba ki ba ta shawarwari kan yadda za ta inganta ciyar da 'yarta. Ki ba ta bayanai daidai wa daida cikin kalamai masu sauƙi amma kada ki maida abin darasi. Sannan ki lura idan uwa tana da ra'ayin ɗaukar da kuma gudanar da abubuwan da kuka tattauna na shawarwari. Da farko ta yadda ta ƙara ingancin abincin 'yarta ta hanyar haɗa mata ire-iren abinci kamar dangin nama misali kwai, kifi ko nama aƙalla cikin abincin yaro ɗaya a kullum. na biyu za ta kokarta wajen wanke hannunta duk lokacin da za ta haɗa wa 'yarta abinci ki tambi uwar idan tana da tambaya sannan ki yi kokarin ba ta amsa mai gamsarwa idan akwai bukata ki ba ta shawara a kan wuraren da za ta samu taimako kamar wurin kungiyar mata a kan taimakon yara kafin ki tafi ki sanar da uwar yarinya cewar ciyar da yarta ingantaccen abinci abu ne mai kyau kuma kina sha'awar dawowa nan ba dadewa ba don ki ga maryam domin in akwai bukatar wani taimakon ki sa rana da lokaci da za ki dawo sai ki mata godiya a dangane da lokacin da ta baki a tuna yarda tsakanin ɗa da uwa abu ne mai mahimmancin gaske a wajen ɗauka da kuma yin amfani da shawarwarki. Ki tabbatar uwa ta yarda kuma ki kasance mai sauraro kuma ki nuna sha'awarki a kan abin da uwa take gaya miki. Ku tattauna kuma ku yarda akan abubuwan da uwa za ta yi domin inganta abincin 'yarta.